wasan lule samalin bayyagar kuwa ta masu karki sani wauta da rabbi ke badawa ka ya baka babu mai kwacewa hausa na birge ni ga alajita kwaliyaken adan su na birge ni alajita ga ilimi da tarbiya da tunani ga alajita yan mata adan garin zamani alajita ta gangaro to ta sanya a warwaro kuru to ban sa kayan aro iyalle gangaro ba mu sa Muhammadu aboki ne shi alajita ga Muhammadu amini ne shi alajita san wata yar budurwa ya kama shi alajita fuskanci har yana duɗa shi